الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا دوة رمضان هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إليه أربعين أكو وان دي دي دا 17 ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula allah ka sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda da aka ce mu yi cikin littafin nan Allah ka ba mu ikon yi gwargwado wanda aka ce mu bari kuma Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon bari Allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a muna cikin tafsirin suratul ma'ida muna aya ta takwas jiya ba mu kai ƙarshe ba لا مقارسة إن شاء الله أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بما كنتم فيه تختلفون Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun yi magana cewa da ya ga dama da ya sanya duk duniya ta zama al'umma ɗaya akan addini ɗaya akan gaskiya akan sunna akan gaskiya babu zalunci akan adalci akan imani tsantsa akan tauhidi khalis ba za a samu kishiya ba amma sai ce ya ga dama ne ya yi haka don ya jarrabe mu ya gani cikin abin da shi Allah ɗin ya ba mu wanda mun faɗa jiya mun ce kowace irin ni'ima sawa'un ta addini ce ko ta duniya to jarrabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ɗan adam don ya zai zai da ita to in ka daga ka fahimci wannan sai Allah yake cewa to fastabiqul khairati to ku yi tsere ku yi rige-rige wajen aikin alheri da haka wannan fastabiqu ɗin fa'un isti'nafiya ce sabon zance ne istabiqu kuma fi'lu amrin ne mabniyun ala hasbin nuri littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il al mafulin bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al kasra niyabatan an al-fath li'annahu jam'u muannas salim to ku tsere da haka istabaqa yastabi'u mazdarin sa shine al-istibaqu shine tsere din da haka sai Allah ya ce to fastabiqu wannan jimla ta fastabi'u in kaga dama kana iya kaddara ta ta zaman to fi mahall jazmin shartin muqaddar ay in kuntu fi mawdu'il istibari in kun san cewa nan duniya inda Allah ya kawo ku guri ne na zai zarraba ku to fastabiqul khairati to ku yi tsere tsere gurin aikin alheri to mu yanzu bil aksi sai muka yi a cikin suratul mutaffifin da Allah ya faɗi maganan aljanna da ni'imomanta sai ce hu fi zalika falyatana fasil mutanafisu to anan ne masu tsere tsere da rigirge kamata su tashi su rigirge mu kuma sai muka akkasa yanzu maimakon a harkar duniya ya zama muna ɗaga wa juna ƙafa ka samu in samu ba matsala ba ne amma a harkar Allah ya zama to kana ƙoƙarin tsere min ina ƙoƙarin in tsere ma sai muka in kilabun al'amara a harkar duniya sai muka dawo a nan ne wa fi zalika falyatanafasul na su a harkar Allah kuma sai muka dawo saƙaltum ilal ardi kuma dama abinda Allah ya faɗa mana kenan ya yace ya ayyuhal ladina Amadu, ya ku wanda kuka imani malakun me same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillahi in dai har aka ce muku wannan harkar Allah ce ku fito Allah sai yace saqaltum ilal ard kowa sai kaga yana lokewa ba shi da lokaci duk abin da aka ce maka na Allah ne na addini ko mutum ka kira mutane ka ce a zo karfe goma to wani sai sha biyu zai zo yana ta kawo uzuri ku tambayi malamai masu karantarwa islamiyya mutum ne zai zo ya kawo ɗan shi ce ga shi amana a karantar da shi amma wallahi sai ku shekara kuna neman shi ya zo kan amana da ya ba ku ta ɗan shi amma wallahi ba zai zo ba amma inda kuɗi ya ɗauka ya ba ku fa ai kullum sai a yau ya ga wani hali dukiyarsa take ciki shi yasa duk lokacin da ya zama mutane harkar addini ba su da lokaci amma harkar su ta duniya suna da lokaci Allah sai ta arabitu bil hayatid dunya min al akhirah wai kun yarda rayuwar duniya ne akan ta lahira sai Allah ya ce to fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil dama da in duniya da lahira an ka hada dan kadan ne sai Allah ya ce to illa tanfiru idan ba ku fito ba sai ya ce yu'azzibukum azaban aliman Allah ya muku azaba mai raɗaɗi yanzu ba ga shi nan muna kallo bai zu jarraba wanda Allah ya yi mana a ƙasar nan muna da laifi mu duka da mu jama'a cikin gari da malamanmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu wannan fitina da take faruwa ba wanda bai da hannu a cikinta mu ba ma ba da kuɗinmu don aikin addini wallahi mu muka fi yawa walla wani sai shekara ɗaya bai ɗauki naira dubu ɗaya baya bayar don addinin musulunci ya ci gaba a daidai lokacin da wayarsa kawai a wata in kai lissafin abin da take ci sai kayan mamaki amma abin da addini zai ci ba a cikin abin da ya samu addini bai da ko sisi a ciki wayannan fulanin da suka zo suka zama matsala yanzu da ake ta kuka da su kullum ai ba rana ɗaya matsalar ke boston ta zama haka ba sai zaman mu shehu usmanu da ya zo ya samu malam bahaushe bai da addini sai ya koya mai addini mu kuma lokacin da suka yi nisa da mu ba su san addini ba maimakon abisu su a koya musu addini sai haka ki in ba ya shigo cikin gari banda mu mai da shi abin tsokana da ba a ba abin da muke ya sa wando a kalli wannan a ce saki wannan kafi shanu tsada yanzu ku je ku bincika a nan haɗe da wannan jihar jigawa yanzu an tambaye gwamnan ai jihar jigawa tana daga cikin jihohin da yanzu ba sa fama da matsalar bandi da aka binciki gwamnan menene dalilin da ya sa jihar ya ce bayan ɗaukar matafi na tsaro da aka yi ya ce gwamnonin da suka zo daga baya farko kafin shi yanzu aikin da kowa ya ɗora ba maganar siyasa suka yi ba sai kawai in wannan ya zo ya tarar da aiki sai ya dora da inda wannan ya zo amma mai saboda kin Allah ba na kallon abin da kaddasa yana da amfani a a kawai inda ba ɗan fatinmu ba ne kai ko ɗan fa dai abu ne na alheri ta kafa ka tafi ni in zo in ƙara sawar kirin din ya koma kanka ba zan yi ba. in nazo sai in rugu za shi sai in ɗauko sabu haka ake eh aka ce ya tun daga kan gwamna su lami. da ya zo ya dasa abubuwa na alheri a kan ya ce cikin hanyar da suka yi bayan duk inda suka san burtali ne inda fulani ke bi sun hana wasu su zo su rabe shi a matsayin gonakinsu sannan kuma guraren da yake fulani ne ba yawo suke ba suna da sharu aka samar da gurin da za su kiwon shanunsu sannan aka yi ƙoƙari aka bin riga duk ƙanƙantar ta aka gina makaranta a gurin suna da gobul a gurin da suke amfani da shi an rage matsala ko ba a rage ba dono kawai wani sai zo abinda mutum miliyan goma za su rayu wannan shi kaɗai sai ya kwashi an bar mutane babu karatu eh babu kaza babu kaza babu kaza don haka mu ta ɓangaren mu mutanen gari abinda mu muke yi na ba addinin Allah gudunma wallahi ba shi muke yi ba idan ka dawo ta ɓangaren masu kuɗinmu da ya kamata su yi addini ba shi suke yi ba yanzu ba mana cikin watan ramadan ɗin nan ba yanzu eh sai ka ga yanzu wani ƙauye ne su kutun guda abin da suke bukata inda za a je a yi da'awa naira miliyan ɗaya in aka yi aiki da ita a matsayinsu na wanda ba musulmi tana iya janyo su shiga addinin musulunci amma wallahi mutum ba zai ba sai ya ɗauki naira miliyan goma ya tafi umar goma ramadani zai dawo muna da matsala masu mu kanmu masu karantar da addinin muna da matsala tun daga lokacin da kowa ya dawo da sunan addinin hutawa ya yake soyi muna kallo wanda ba musulmi ba suna iya shiga lunguna tare da fuskantar kalubale na da'awa da wahala sai aka samu matsala sannan shugabanninmu sai ya dawo ba su da kishi ta fuskar ajandar addini ba ita bace a gabansu shi kenan sai Allah ya jarrabu mutane kana ganin ka yi karatu ka zama farfesa sai Allah ya jarrabe ka da wani ko abc da mai sani bai tara hanya kuma ya hana ka biyo ta ba ka ake bai zo yanzu ba sai yanzu matasa nawa ne suke bukatar a dauke su soja a dauke su polis a dauke su ne civil defense sai a zo a ce wai ba za a ɗauke ka soja ba da civil defense da police wai kana da ingilis da ma da Allah menene alaka harba bindiga da ingilis da mai alaka su sai Allah ya jarrabe ka da wanda ba wai ingilis zama shi ko abc din ma daga farko zuwa ƙarshe bai ma sani ba kuma ya rike bindigar ya iya sarrafa ta ya hada kuma ya tare titi kuma ya hana ka biyu titi ba ka ake ciki ba saboda da a duk tsoron Allah kowa addinin nan Allah su ya tambayi kowane mutum a ɗaiɗaikun mu Maganin ya ayyuhal amalu ta taqullaha waltan tanzur nafsun nafsun Allah ya ce. na kira ce a siyaki na umarni kowace rai Allah ya ce ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta don gobe saboda aka ni Allah zai tambaye ni kai ma a matsayin ka na mai saurari ka ji raran da Allah zai tambaye ka tun da ya ce maka wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatarwa da kanta dan gobe yanzu shekaran jimin dogo wata magana da wani malamin jami'a na ce ta ina baku hakuri ku yi hakuri mana ku dawo tun da dai yajin nan kun sha daka buhu ɗaya da rabi ku tafi sai kun shanye shi ku dawo kuma ba biyan bukata sai ce ayin ba nan suna ɗaukar wannan matakin ba da yanzu an mayar da mataki na gwamnati a makarantu ya koma kaman firamare da sakandare nan aka zo da yake talakawa ku kanku akwai bakin ciki iku uku wani abin ma ya wuce bakin ciki sai dai naman ciki wallaye da aka zo nan aka rarrafe boda a farko duk ba cewa kuka an yi daidai ba da sunan za a gyara ƙasa sai an inganta abincin ciki a hana shigo da ina amma kun manta cewa ba abinci kaɗai ba ne ke gina ɗan adam abu uku ne akwai ilimi akwai lafiya sannan akwai abinci shi ne na faɗa a wasu saboda na ce inda da gaske ake gyaran za a yi abu uku ya kamata a gyara na farko ilimi shi ne farko mu wannan al'umma ta manzan Allah al'umma ce da Allah isa mata suna ko manzan Allah ake ce mata ummatu ikra al'ummar ikaratu kafin Allah ya ce ma annabi kowane abu a duniya ce masa ikara su wanda ya nuna cewa karatu ya fi kome muhimmanci a rayuwar wannan al'umma to kamata ya tun farko a tare boda a ce ɗan kowa ba zai ƙara fita waje karatu ba a dawo sai an gyara jami'o'in gida billahi alaikum idan 'ya'yan manyan nan ba sa fita waje karatu za a tsaya a gyara jami'o'in najeriya ko ba za a gyara ba amma ina duk hankalin mutane bai sai wannan ba da ba harkar ilimi da mutane ba farko tukunna mai za su ci shine abin da yake gaban kuwa. a Najeriya ne fa zaka ga mutum malami ne shi kanshi lakkara ne yana karantarwa a jami'a amma saboda bai yadda da ingancin karatun ba bai yadda ya ba ɗansa yana karatu a jami'ar ba ku je ku bincika duk ɗaliban da suke har in institution yanzu sun san akwai lakcarorin da suna karantarwa a jami'a amma malaman ba su yadda su bari ayyansu a jami'o'in ba ina suka tura su waje to 80 cikin 100 na 'ya'yan manyan ƙasar nan ba sa karatu a najeriya duk wanda ka hango sai dai a hango shi a ce maka gashi nan ko a safuro ko a ina ne 90 da nawa da biyar sau da aka don jami'o'in sun yi shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi suna rufe ba abin da ya dame su kuma abin da yaro ɗaya za a je a kashe mai a can waje ya karatu idan da an gyara tsarin makarantun anan mutum na zai ɗauki nauyin shi anan ya karatu nawa za ka samu da yawa yanzu ƙasar wannan wannan ƙasar yanzu ukraine da rigima ta tashi abinda aka lissafa ce akwai ɗalibai 'yan najeriya sun kai wajen dubu hudu da suke karatu a ƙasar kowa ya tsallakar da ɗanshi ya je karatu kuma wannan cin amanar ƙasa suka yi saboda me sai suka abinda ake ce masa ra'an sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu ina rantse muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki kaso 80 ko 90 duk wanda ya kai shekara 60 yanzu a Najeriya yana rike da mutsami wallahi lokacin da ya karatu baban shi bai kashe ko sisi bai karatu gwamnati komai yi masa take ko da jame to kaji ko ashe ba langana shaida ne agan to sai suka zo suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu wannan wallahi muna faɗa ne in dai gyara ake so a yi to a san asasin da ya kamata a zo a gyara ba yadda za a yi kudin da ya kamata mutum miliyan ɗaya su karatu a ɗauki wani mutum ɗaya a tura shi waje shi kaɗai a kashe mai wannan kuɗin kuma a ce wai ana neman a zauna lafiya saboda zaman lafiyan ya zama sai ka ce wani gunki Zai taɓa yiwa sai suka kashe makarantun gwamnati suka yi nasu yanzu duk wanda ya bar wata makaranta firamare sukul ko sakandare sukul shekara ashirin da ta wuce idan da zai koma ba yadda ya ban makarantar zai same ta ba zai samu ya ko samu makarantar ta ci baya wata firamarin yanzu in ka je da wata sakandare ta zama aukan ladi marar alaƙar wuya kawo ya suna alaƙar shi kada malamin yana zaune a kan windo ɗaliban suna zaune a ƙasa wallahi a ko'in da na gani in jarabawa ta zo ɗalibai inda za su ɗauko fefa su yi rubutu bulo suke ɗaukowa su aji a nan cikin jahannan nan cikin jahannan shekaru kamar shida ko wani abu da makamanta haka na taɓa zuwa wata lokar gamma sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu ku lissafa da kyau ku gani daga lokacin da aka ci wannan ciyaman ne na lokal gamman an zaɓe shi ko ɗan majalisar jiha ko wani wanda da yake da rufin asiri za ku gaba yadda za a yi wanda yake ciyaman ne na lokal gamman ariyar da yake shugabantar mutane a ce makarantar gwamnati a nan 'ya'yansa suke nan kuma ɗaragowar 'ya'yan mutane suke to ballantana a tafi ballantana a tafi kan wa’yancin a yi sama saboda haka inda za a yi gaskiya a dawo a yi gaskiya sai kowa ya zauna lafiya in kuma za a ci gaba da son zuciya to za kuma a ci gaba da wahala yauwa wannan shine kuma abin da zai faru saboda haka wannan suka zo suka ce a rufe goda tun farko kamata yadda aka ce a rufe goda a hana shigo da abinci ta inganta na gida ya kamata da kun tashi kun ce to a rufe boda a hana dan kowa fita waje sai ya inganta ilimin gida haka ya kamata a ce ku yi amma ba a yi ma sannan sai aka zo aka kashe asibitocin gwamnati aka yi private asibitocin gwamnati a nan jihar ne na taba zuwa shekara shida ko wani abu wata lokal gamma na ji ake ba da labari cewa an kawo mara lafiya asibiti da daddare babu wuta janareto babu mai aka zo aka shimfiɗar da shi a kan gado yana zazzaɓi ba a sani ba a shi akwai wata kunama katuwa irin baka kunaman nan eh muno ko aka zo aka kwantar da shi a kanta kunaman nan ta dinga harbin shi ana zafin zazzabi ne wallahi sai da aka ɗauke shi ta riga ta ci ƙarfin shi sababin mutuwarsa nan, ku duba da kyau ku gani galibin yanzu duwan wanda ka gan shi a asibitin gwamnati wallahi bai da zaɓi ne ji mafi yawanci akwai waɗanda yanzu matansu ko ciki suka yi tun daga awon cikin hatta haihu sai an haura da ita waje eh to ka gani haka ake kuma kullum kawai sai a zo a rena hankalin mutane ga asasin da ya kamata a bi ƙasashen da kuke zuwa kuna kallon yadda suke ƙoƙarin kwatanta gaskiya tare da rashin musuluncinsu amma ku da addinin ku da kuma ba ku ƙoƙarin ku kwatanta gaskiya dan don ku su zauna lafiya Allah ta'ala ya sa mu dace da aka fasta bi kul khairati a tsere da rigirge wajen aikin alheri Allah ya ce ilallahi marji'ukum ga Allah ne makomakku gabaki ɗaya za ta koma jami'an gabaki ɗaya da haka ilallahi aljaruwar majrur ne shine khabarun muqaddam marji'ukum shine mubtada'un mu'akkar wa huwa mudafun kum mudafun ilayhi jami'an hal ne da haka maimakon a ce marji'ukum ila Allah jami'an sai aka ce ila Allah marji'ukum da Allah ne kadai makoma kowa take kuma idan aka ainihin wato koma wanda wancan da Allah ya ce fastabiqul khairati malamai suka ce ai badiru fi ila alkhairati ku gaugawa dan aikin alheri wa fihi isti'aratun a ciki akwai isti'ara haisu shabbahahum bil mutasabiqina ala zuhuril khair ta yadda Allah ya kwatanta masu tsere kamar waɗanda suka hau da wakai tsakanin wannan da wannan ana ƙoƙarin cewa sai an kai la'anna kullu wahidin fasa sahibahu domin kowanne yana ƙoƙarin siya ɗaya matsayi fi sabqi li bulughil ghayati maqsud wadan tsere saboda kowa yana so ya kai inda ake so ya kai Allah ya ce mana wani kullum wujihatun huwa muwalliha sai ya ce fastabi'ul biul ku yi tsere gurin aikin alheri aina ma kunu ya atibikum Allah jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir duk inda kuke Allah sai ya tattaro ku akwai ran da za a zo gaban Allah madaukakin sarki a tsaya din gabaki daya mun magana annabi zakariya da annabi yahaya da mahaifiyarsa da Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina sannan Allah yace lakinan rasulu rasul amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim sayti ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun al-imam al-qurtubi yace fastabiqul khairati yace ay sari'u ila at-ta'ati wa hadha yadullu wannan yana nuni ala anna taqdimal wajibati afdalu min ta'khiriha abin da yake na wajibi ne ya fi akan kai ta akkorinsa sai ce wa zalika laftila fa fihi fil ibadati kulliha wannan babu sabani tsakanin malami a cikin ibadodi gabaki daya yace illa fi salati sai a cikin sallah fi awwalil waqti a farkon lokaci yace fa inna aba hanifa yara anna al-ula ta'khiruha wa umum al-aya domin shi al-imam abu hanifa sallar asuba yana ganin a dan bari gari ya fara yin haske ya fi dacewa a yi ta sai al-imam al-qurtubi sai to wa dalilin wannan ayar hujja ne akan abu hanifa umuminta Ya yace ƙalahu ilkiya ce wa fihi dalilun ala an na sawma mafi safari dalili ne akan cewa yin azumi shi kanshi a cikin tafiya aula min al ya fi akan ka ci abinci da shari'a ta ce faman kana minkum maridan au ala safarin ku to in kana halin tafiyar da ba za ka sha wahala ba to gara ka yi azumin akan ka ajiye mai ka ajiye azumin sai yake cewa abul hayyar ya ce fastabiqul khairati ai iftabirul a amalar Saliha, ku gaugawa gurin aiki mai kyau wannan maganar mujahid ce sai ya ce wahiyar lati aqibuha ahsanul ashiya'i domin aiki mai kyau shine karshen abin da Allah zai yaba ba da yazo magana cikin suratul kafi ba ai ya ce almalu walba nuna zinatul hayatid duniya, amma wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa kairun amala sai yace Abbas ibnu abbas yace da dahaq sai yace al khairatu al imanu rasul kuma cikin alheri mafi girma shine imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mana to ila Allah jami'an menene dalilin da yasa aka ce mai gaugawa wajen aikin alheri wannan jimla ce ta aliliya dalilin shi diyar yadda jifa ta yi tsawo to ƙasa za ta faɗo diyar kuma dare ya yi tsawo mai zai faru gari zai waye diyar da rayuwa ta tsawo mahama tsalin umar falabud da min da kulin kabari rayuwa za ta yi tsawo to akwai ran da dole sai an shiga kabari to dalilin ce maka kai gaugawa wajen aikin alheri saboda aƙibar rayuwar ko kayi ko ba kai ba dole za a tattara za a je gaban Allah a tsaya yanzu ba muna sha shi daga wata ba yanzu zaran an kai ashirin ga wata shi kenan yanzu an fara ban kwana sai dai maganin cewa kuma yanzu sallah saura kwana kaza ramadan ya riga ya kai yadda kaga kwanakin sun taho an kai sha shida za su kai kaza in kayi aikin kayi in baka yi ba baka isa a dawo maka da wurin ba wai ka sake yin wai abin da baka yi ba a ciki ba a yi yasa kullum muke cewa lokutan mu uku jiya sai kuma gobe da jiya in ta wuce baka da ikon ka dawo ita gobe kuma baka da tabbas abin da kake da shi kawai shine yau shi yasa malamai suka ce ilallahi marji ukun jami'an ina kun fi ma'anar ta'lil wannan sabon zance ne Allah ya fara da ma'anan a faɗa maka dalili li'amrihi ta'ala bistibaqil khairati saboda umarnin da Allah ya mana yace mai tsere wurin aikin alheri ka annahu yaqulu yuzhar samarati istibaqi amma Allah yana faɗa mana zai bayyana gare ku samara amfanin tsere a wajen aikin alheri da gaggawa zuwa gare shi a yaushe fi waqatir ruju'i ila Allah ta'ala wa mujazatihi samara amfanin zai bayyana ne lokacin da ka koma gaban Allah ka tsaya zai maka sakamako to a lokacin ne za ka ga amfanin rige-rige wajen aikin alheri a nan duniya to shi yasa tun daga tsallaka sira'i gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba-gaba a can a nan duniya to gwargwadon yadda za ka zama ɗan gaba-gaba a can gwargwadon yadda ka zama ɗan baya-baya a nan to gwargwadon yadda kuma a lahira mutum zai zama ɗan baya-baya yadda ka zama ɗan gaba-gaba a nan gurin aikin alheri ko wajen shiga aljanna haka za ka zama ɗan gaba-gaba in ka zama ɗan baya baya a nan, haka za ka zama ɗan baya baya in ka zama ɗan tsakiya tsakiya haka za ka zama ɗan tsakiya tsakiya to mu muna roƙon Allah ya sa mu zamanto ƴan gaba gaba Allah ya faɗa mana cewa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutashiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmin qiyamah sai ce summa ilayya marji'ukum sannan ku gare ni za ta dawo fa ahkumu bainakum ma kuntum fihi takhtalifun duk abin da kuka yi sabani akan shi zan muku hisabi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kulidinci kanku sai ya ce la yadurrukum man dalla idza tadaitum duk wanda ya ki bin Allah ba zai cutar da kai ba in kai kabi mai matsala hatimul asam aka tambaye shi aka ce akar makallahu wa menene sirrin da yasa kai ka zauna lafiya baka da tashin hankali da fureja irin na raguwar mutanen zamaninka sai ya ce ya gina rayuwar shi akan abu hudu ne ya ce na farko alimtu an na rizki la ya akulu hugai na san abin da Allah ya rubuta na wani arziki wani bai isa ya ci ba ya ce to sai na natsu abin da ya zo in sashi a lissafi abin da bai zo babban ma sashi a lissafi ba wannan tana wahala ya ce na biyu na san mutuwa tana iya zuwa mun bagatatar ya ce ni kuma shi sa nake mata isti kafin ta su ya ce sannan na uku duk aikin da Allah ya ce a tashi a yi ya ce ni bai damuna wani ya yi ko ba zan tashi in yi kuma idan zan yi aikin na kan yi itikanin aikin da kyau nake yanka ya ce sannan na hudu duk inda bai kamata ba ya ce ina jin kunyar Allah ya ga tsabata na ɗauke ta na tattaka na je wajen ya ce to da wannan na zauna lafiya da aka kai kakka damu in wani bai ba Allah ba kai kan iya kokarin ka gurin bi shi yasa yake cewa ilallahi marzu'ukum jami'an makomar za a dawo wajen Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk abin da kuka yi na aiki sai ya ba ku labari sannan yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil Lairi Allah shi yake karɓar ranku da rana da daddare ta hanyar mutuwa kullum kowa a cikin mu sai al sugura. sugura yasa da ka tashi daga bacci sai ka ce alhamdulillahi allazi ahyana Ba Adama ka yi mautus sugura Allah ya ce wa huwa allazi ya bil billeri bayan ya karɓi kowa da daddare wa ya alama ma daratun bin nahari shi ya san kuma abin da kowa yake gudanarwa da rana sun maye ba aka kun fihi za ajalin musamman sannan ya tayar da ku dan mutum ya cika lokacin da aka ɗiban masa thumma ilayhi marji'ukum sannan ga Allah makomako take thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan duk abin da kowa ya na aiki siya bashi labari sannan ya ce wa manzan Allah ya ce ƙul a ghairallahi abdi rabban yanzu wani Allah ya kamata in riƙe a matsayin ubangijin da wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin kowa da kowa sai ce wala tafsibu kullu nafsin illa alaiha duk wata rai da ta yi wani aiki ba kowa ta yi makanta taiwa wala ta zirun waziratun wuzura ukura wata rai ba za ta iya ɗaukar nauyin wata rai ba sun ila rabbikun marji'ukum sannan makomaku a wajen Allah take fayu nabbi'ukum sai ya ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun abinda kuka yi saɓani a kansa sannan yace ilaihi marji'ukum jami'an ga Allah makomar take baki daya wa'adallahi haqqan kuma wallahi wannan alƙawarin da Allah ya gaskiya ne innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shi ya fara halitta kuma shi zai mayar da halitta menene hikima yadda ziyar ladina amanu wa amilu salihati bil qisti dan ya saka mu wanda suka yi imani suka aiki mai kyau da adalci amalan da babu lahira da an cuci mutane wallahi da ba lahira da an cuci mutane kai kana kallo yanzu a irin wannan yankin tun da asuba alfijir na fitowa kana kallon ruwa mai sanyi da abinci da girki da komai ka haƙura ka ƙici ga ruwan sanyi kana kallo ga lemo mai sanyi ka tafi kasuwa kana makwataka da wani annan kana kallo da lana zai ɗauko karen abinci da ruwa mai sanyi yana ci a gaban ka ko bayan da za ka yi da shi sannan da wanda ya yi ta haƙurin nan da wanda ya zo ibi wannan girkin da rana kana kallon shi kuma a je lahara da Allah ya hukunci ɗaya shi yasa yake cewa na kafaru lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu furu sannan Allah ya ce falamma an jahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi lokacin da na tseratar da mutane a doron ƙasa sai ga sun kuma sun ci gaba da zalunci in musifa ta taso daga wani lokaci salatin ma ku karasa ba inna lillahi la haula subhanallahi dalla man tad'una illa iyyahu duk wanda ake kira kafin lokacin wanda ba Allah ba sai bace sai alawa kiran Allah amma da an ga an sha shikenan sai wani ya turo wata kwandagegen lafi ci ai lokacin da matsalar nan ta faru ba dan da na tana da layin nan ba na cibi ta da motar nan take sai sa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna ma bughaykum ala anfusikum in kun yi zalunci zai kare kanku saboda mata alhayatid duniya jin daɗi ne na rayuwar duniya sun maƙilai na marji'ukum sannan makomar taku gurin mu za ta dawo fano na bi bima kuntum ta'malun sai mun ba ku labari dangane da aikin da kuka inji Allah madaukakin sarki sannan ya ƙara faɗa ilallahi marji'ukum huwa ala kulli shay'in qadir makomar a wajen Allah za ku dawo kuma yana da iko akan komai sannan ya ce wasaila al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa li bihi ilmun fala huma. wa in ka jahadaka ma bima laysa ka bihi ilmun fala huma. sai ya ce ilayya uku. makoma guri na ta ce kana takaman ka haifa ka ce wa ɗayi shi kuma Allah ba haifa ya ba halitta yi ya ce afa manya ya kamar la ya yanzu wanda ke halitta yana zama daidai da wanda bai halitta da yawan iyaye saboda amci a girmama su sai ta ba su damar haƙin Allah ma shiga suke Allah da mandan Allah su ce a yi abu uba ya miƙe ya ce ba za a yi ba mai tuti ya sa ya haifa shi kuma Allah halitta wa haifa ba shi yasa ya ce maka yanzu wanda ke halitta daidai yake da wanda bai halitta ya ce mai yasa mutane ba za su yi tunani ba to in ka ƙi za a dawo Allah ya ce makoma guri na take za su kawo kuka sun ce ka yi kaƙi sun ce ka bari kaki bari Allah zai ce ni na ce ba za a yi ba ni na ce ba za a bari ba shi yasa ya ce ilayya marji'ukum da haka makoma gare ne take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk abin da kuka yi na aiki sai na ba ku labari in ji Allah madaukakin sarki sannan haka ya ainihin wato faɗa cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma sai ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya ka ba tafarkin wanda suka koma gare ni ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu sanan yace in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum in kuka kafarta duk duniyar nan Allah ya wadatu bai da bukatar komai a gurin kuwa wala yarda da ibadihi al kufur kuma bai yarda da bayi su kafirci ba wa tashkuru idan ya muku nema kuka gode ta hanyar aiki mai kyau wannan shine abin da Allah zai yarda da shi sai yace wala tazirun waziratun wuzra ukra wata rai ba za ta dauki noyin wata rai ba sai yace thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ga Allah makomakku za ta dawo kowa sai ya bashi labari da aikin da yi sai ce ce innahu alimun bi zati sudur Allah yana sane da abin da kirazan kowa ya riga ya ɓoye na aiki wani malami wannan jimla da muke gani cewa fayunabbi'ukum zai ba ku labari fa'un din tana iya zama atifa tana iya zama fiya ce yunabbbi'ukuma fi'lun ne mudari'un marfu'un wal kafu fi mahalli nasb maf'ulin bihi wannan mimun din alamatul jam'i ce lil mutlaq na haka nabba ne shine bada labari shi sa muke da ta ya ayyuhan nabiyyu da ya ayyuhan nabiyyu da haka wannan annabiyu shine ne almukubir almukubar wanda ake bashi labari daga wajen Allah shi kuma ya ba mutane labari ga abin da Allah yake so a yi ko a bari to duk abin da mutane suka yi na aiki Allah zai ba su labari bima kuntu fihi taktalifuna abinda kuka yi sabani yanzu yanzu ba ana ta saɓani ba tsakanin musulunci da kishiyar musulunci akwai saɓani ko babu a cikin gidan musulunci ma idan ka dawo tsakanin sunna da kishiyar sunna akwai saɓani ko babu a cikin sunna ma in ka zo akwai rikici ko babu to duka wannan fayunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun duk abin da aka yi saɓanin nan wallahi akwai ran da sai an tsaya gaban Allah kowa Allah sai ya masa hukunci ya ba da labari dangane da saɓanin da aka amma a can a lahira abin da zai faru kamar yadda bayani zai zo ba magana ba ce a ce ta wane yana kan gaskiya wane bai kan gaskiya magana ce ta wane su tafi aljanna wane a tafi shi ne kawai abin da ya rage shi yasa wani malami yake cewa masil hukufuka ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru ma za ta qulu idza waqafta bi mawqifin فردا وجاءك منكر ونكير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا دليلا والحساب أسير وتألقت فيك القصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ديك القبور مسود مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد الإز رهن عفيرة في عالم الموتى وأنت حقير ووشرت أريانا حزينا باكيا قلعا وما لك في الأنام مجير أرديت أن تحيا وقلبك دارس آف الخراب وجسمك المأمور أرديت أن أن تهدى سواك بقربه أبدا وأنت مؤذب مهجور سيتمهل لنفسك حجة تنجو بها يوم المئاد ويوم تبدو الأور يتي مثل لنفسك ككوكو انتام رنك أيها المغرور ya kai wanda aka ruɗe shi idan kana karantarwa kakka ruɗe da yawancin mutane ko ƙarancinsu idan Allah ya ga dama yana iya tara mutane jarrabe ka da su da taruwar mutane da ƙarancinsu dukansu jarrabawa ce daga gurin Allah wannan yana faɗa ma ɗalibai da suke tasowa don ina mamakin wanda za ka ga yana abu wai shura yake nema wala duk wanda ya san matsalar da ke cikin shura ba zai so Allah ya san shi ba in ba jarraba shi za a yi ba za ka sani ba sannan karancin tara jama'a kana iya zuwa ka zo karantarwa Allah ya jarrabe ka mutane suke taruwa wanda aka sa jama'a suka taru Allah ya zara min ido ya gaya zai yi da su wanda aka hana su taruwa shi ma jarraba shi aka yi a gani idan ba su taru ba in kana da ikhlasi karancin mutane zai sa ka daina aikin zai sa ka daina yanzu annabi nuhu shekara 950 yi amma Allah ya ce mana wa ma amana ma'ahu illa qali yan kadan ne suka imani da shi ga hadisi a bukhari annabi yana bada labari akwai annabi daga cikin annabawan Allah da wani yayi wa'azi mutum biyu suka bi shi wani uku wani daya yace akwai annabin da za a zo gaban Allah haka yazo ya kira mutane ba wanda ya da shi ya koma ga Allah ba wanda ya da shi da haka shi yanzu nan duk wani malami da yake da magoya ba diyar da yake in a ce duk duniya take goyon bayan ka baka da wanda yake kake da matsala da shi dan da mutuwa ta zo magoya bayan sai ta hana ka shiga kabari ran da ka shiga kabari idan za a maka tambaya akwai wani wanda ma ya isa ya shiga kabari tare da kai wannan rigima idan za a yi maka tambaya akwai wanda zai zai amsa tambayar a madadinka shi yasa yake ma masul ufuka ayyuhal magaruru yawmal qiyamati was sama'u tamuru lana al qiyama kamar saltaran da zaka zo gaban Allah ka wannan saman tana Ya yace ma za ta qulu wa ƙafta bi mawqifin me zaka faɗa lokacin da ka tsaya a wani wajen tsaye da fardan kai kaɗai waja aka munkarin wa nakiru munkar da nakiru suka zo maka da munkar da nakir kowanne ana kiransa munkar ne saboda baka san su ba qala innakum qawmun munkaruna an ce musu munkar ne saboda baka san su ba baka da alaka da su sai rana haka ma annakir annakiratu ba shi bane abin da yake gairu mu'arraf to da munkar da nakir mala'iku ne da baka san su ba baka da alaka da su in ba ranan ba ma za ta kulu me za ka faɗa idan waqafta bi mawqifin in ka tsaya a wani guri fardan zalilan kai kare kana kaskantacce wal hisabu asiru kuma hisabi ya zama yana da wahala a lokacin da za a yi hisabi wata ta'allaqat fi al-khusum wa'anda suke husuma da kai suka ratayu da kai wa anta daka fi yawmil hisabi musalsalin majrur a ranar hisabi an sa maka sarka an ka an tafi gaban Allah da kai yace wa tafarraqat ankal junudu, idan kai jami'in gwamnati ne ko babba ko waye ai ko ba sauka a za zaka mutu dindindin akan kujera ku to a ƙaddara ka mutu dindindin baka sauka ba kana kan kujera idan aka tashi gaban Allah rinjinar da take raka ka a nan duniya tana baka tsaro ita ce rinjinar da za ta tsaya raka ka a gaban Allah ina ko makabata a gani innan in ka fito da mota ana Allah kiya hanya a dawo lafiya kana batare ran da aka doro ka akan munkara ma ga wanda zai ce Allah ya dawo da kai lafiya wata tafarraqat ankal junud rinjina ta rabu da kai wa anta fi diqil kana cikin kuncin kabari musawwadan makaburu an daidaita ka an maka fulo da ƙasa a ranar sai ce wa ditta a ranar za ka yi gorin annaka ma walita wulayata ina ma ba ka yi shugabanci ba wala tsalil anamu amiru za ka yi gorin ina ma a ce talibai ba suke kai shugaba bane a cikinsu wa baƙi ta ba'adal izra na hafiratin bayan izza da buwaya da ka samu sai gashi yanzu an zo ka zama abin zinginawar kabari shine rami fi alamin mauta kana cikin duniyar matattu wa anta haƙiru alhalin kana kaskantacce wa hushirta uryanan za a tayar da kai tsirara hazinan bakiyar kana mai baƙin ciki kana mai kuka kalikan da ka cike da tsoro wa ma laka fil anam mujir ba wanda zai iya baka kariya cikin talakai sai a radita an ta haya yanzu wanda ya san wannan ita ce matsalar da ke gabansa yanzu ya kamata ya yadda cewa zai rayu wa kalbuka darisu zuciyarka ta mutu afil karabi wa jismuka ma'amuru ka jikinka amma ka bari zuciyarka ta mutu ya kamata ka yadda da wannan a cikin qur'ani babu inda Allah ya rantsuwa guda goma sha ɗaya ya kawo jawabin rantsuwar yana da alaƙa da gyara zuciya ya kawo jawabin rantsun yana da alaƙa da wani abu sai a maganin gyara zuciya ɗan adam amma yanzu lahi alaikun ku kalli yadda ammanmu ba wai mai zai gyara mana zukata tsakaninmu da Allah ba a a kullum mai zai gyara cikinmu ya za mu gyara gari ya za mu gyara titina ya za mu gyara gidajenmu ya za mu gyara ita ce babban hammanmu sai ce a ta an yi huza siwaka bi ƙurbi yanzu kana yadda a rabotar da waninka da kusanci da abin da kai ka tara abadan wa anta mu'azzabun mahjuru kai kuma kana abin yi wa azaba wanda aka nisan tashi daga ramar Allah nan mun yi magana mun ce yanzu galibi idan kana da mata guda hudu kaga suna rigima a kanka to gaba ɗaya duk sun yanke hukunci kai za ka fara mutuwa yanzu mai ake rigima yanzu a kan gadonka duk sun yanke hukunci kai za ka fara mutuwa a kan gadon ka aiki rigima mai zaka bari da ka wacce tafi 'ya'ya maza da yawa sai a rigima a kanta kana mutuwa ana maganan mai kabari a nan so kuma mala'iku suna mai katahuwa Allah da shi shi kenan kawai shi ne abin da ake lahiran nan da gaske ce za a je ta amma aikinmu yana nuna cewa kamar karya ne ba mai da a lahiran nan ba domin yau idan mutum ya mutu da muke cewa wane ya riga mu gidan gaskiya wannan gidan da muke ciki alama ne ba gidan wa ba ba gidan gaskiya ba ne to duk wanda yake da hankali kwashe gidan shi yake kayan shi daga inda ba tabbas ya ta inda yake da tabbas wannan shine abin da ya kamata a ce mana yi ta amma sai ya zamanto gidajen mu na duniya mun gina su sun gino gidajen mu kuma na lahira kan gaye ne mun su ba kome shi yasa yace mahil nafsika hujjatu to ka shimfiɗa wa kanka hujja da tanjubiha wacce za ka tsira da ita yau malmi'adi ranar makoma wa yau ur ranar da duk wani aibin ɗan adam zai bayyana a gaban Allah shi yasa Allah ya rufe ayar da cewa fa yunabbi'ukum sai ya ba ku labari da duk abin da kuka yi na aiki da na sabani da aka yi ta yi da na rigingimu a nan duniya da wanda yake yi dan Allah da wanda ba dan Allah yake ba da wanda ya ɗauki matsalar addini cewa kawai ina da mumbari na bai da mumbari ai bari in yamin abu kaza za mu haɗu da shi a mumbari billahi ladi sai na mai katakata ka san akwai wanda hatta majalisoshin karatu sun ɗauke shi wajen tashafi fa huta hushi akwai waɗanda suna karantar da addini ana jin su ana jin tsoron bakinsu ba don Allah ba don kanka samu saɓani da su su zo mun barin karatu su kulla ma sharri kuma sharrin ya kulla a wajen mutanen gani ku da Allah ana haka ko ba a yi ana yi fa yunabbi'ukum bima kuntum fi taktalifu da aikin da kai da sabanin da aka yi tsakanin wani da wani kana ganin kana da mumbari shi bai da mumbari kana da majalisi shi bai da majalisi kana da inda za a faɗa shi bai da inda zai faɗa bari ka zo sai ka mai kaji ta bata shi wallahi za a zo gaban Allah za a kai Allah sai hukunci fayunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifu shi yasa al-imam ibn jarir at-tabari yace ya qulu ta'ala dhikruhu fabadiru ayyuhan nas ku zauga ya ku mutane ila salihati min al-a'mali zuwa ga aiki mai kyau na aiki sai yace wal qurbu ila rabbikum ku kusanci ku bi idmanil amali saboda dawwamamman aiki sai yace bima fi kitabikum alladhi anzalahu ila nabiyikum da abin da Allah ya saukar wa annabinku fa innahu innama anzalahu imtihanan lakum wa Allah ya saukar da littafin nan ne dan ya jarraba mu ya gwada mu li yatabayyana al-muhsin minkum min al dan wanda zai kyakkyawan aiki zai bayyana ga wanda zai mummunan aiki fa yujazi jami'akum ala amalihi zai taka wa kowa akan aikin da yayi jaza'ahu inda masirakum ilayhi sakamakonsa lokacin da kowa ya koma zuwa gare shi ya ce fa'in na masirakum ilaihi jami'an lallai makomakku gare shi gaba ɗaya fa yi ku bidu kulle fariƙin minkun bai ma yi khalifu fi hilfir al'ukra abinda wane ya saba wata jama'a da wata to za a zo gaban Allah kamar yadda wani malami ya faɗa ya ce wa ana a'alamu ilmal yaƙini annahu ma min kalimatin aquluha ana yace ba wata kalma da zan faɗe ta yanzu aw yaquluha ayu insanin ala wajhi al-ard al-an ko wani mutum ya faɗe ta a doron ƙasa yanzu yace illa wa sayan qasmun nas alaiha faritan mutane sai sun kasu gida biyu duk maganar da kuma za ka yanzu in ka yi ta kana yin ta ga mutane sai sun dare gidaje ya ce fariƙan yamda wani ɓangare za su yabe ka wa fariƙan ya wani ɓangare za su ka fariƙan yi wani bangare za su fito na fito da kai akan abin da ka faɗa wa yi yu'ayyi wasu kuma za su karfafe ka fariƙan wani bangare sai sun dinga tuhumar kama da ha'inci ta wannan magana don mai za ka faɗe ta kafin yanzu wani magana ƙwaya ɗaya ta shafi addini kaga an haɗu an ce maganan gaskiya ce to yana da wahala duk maganan to kawai abin da za ka yi ka yi ƙoƙari duk abin da za ka faɗe shi kar ya zamanto son zuciya ne babu intanet ɗinka a ciki duk abin da ka san ba na Allah ba ne to kai iya ƙoƙarinka ka nisance shi ko kuna da saɓani da mutum mutum ya maka ba daidai ma kakkamar yadda gurin karatunka gurin cin mutuncin mutane da yi masa ƙage da ƙasashe yanzu kun ga annaba aka kora a garin makka ba sallallahu alaihi wasallam a matsayin na ɗan garin sahabbai ɗan garin wanda yana daga cikin abu mafi zafi a ce a haife ka a gari kana da uwa da uba da dangi da kuma a kore ka a garin aka kori annaba a garin kuma yadda ya kori ya baggar da ya dawo ya samu dama a kansu sai Allah ya ce wala yajriman nakum shan'an qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kin wasu mutane dan sun muku ba daidai ba ya sa ku ku kibin dokar Allah Allah ya ce wa annabi kada ya haka so duk yadda wani zai amfani da kujerarsa in ma ta mulki ko ta wani abu ko ta wani abu in shi bai bi ka'ida ba kai ba zai zama dalili ba ka ce ina da mambarin karatu ai sai na yi maganin shi ya bari ai za mu haɗa a gurin a'a kuma duk abin da za ka yi farko ya zamanto addini ne ke gaba kafin masalihu na duniya to wani wani abu zai je nema a gurin wani na duniya in ya kime sai zo ya makala bukatarsa da addini sai ya sa sai ya ce Zai san addini alhali shi ne yake da wata bukata ya nemi amai ba amai ba shi da ba amai ba shi ne wa shi ne kuma kai da baka san inda rigimar ta fara ba ba za ka gane ta ina rigimar ta fara ba akwai mun sha samun matsala da su da dama a ce mai magana kansu mu ci a rabu da su ai mu suka ba ba daidai ba mun kyale su kuma su sun sani sun mana ba daidai ba amma da mu suka saba ma da ba Allah suka saba ma ko ta kansu ba mu koma ba amma dirran da in Allah suka hau addini suka taba to za kuma mu haɗu da su kuma wallahi za mu taba su ne ba don sun mana ba daidai ba sai don sun taba addinin Allah kuma sun sani akwai a cikin manyan ƙasar nan sun sani wasu mun yi alƙawura da su sun saba sun ƙi cika amma da yake mu suka sun ƙyale su dare mu musa addu'a mu ce Allah ya shirye su wani zai bugu ya ce yana cikin matsala a karamakan lawa a taimaka mana sai ka taimaka wani ka yi addu'a wani in kana da gudunmu da za ka bayar ta aiki ka yi sai ya fita daga ciki ko ya shi in ka kira sai da ya daina ɗauka shi ke nan mu ma abubuwa na da yawa a kanmu sai mu ci gaba da abin da ke gaban mu in ka daina ɗauka wayan mu mu kai ma ba daidai ba ba addini ka taɓa ba sai mu kyale ka amma ran da duk ka taɓa addini ma garwaya da kai kuwa za ka ga yadda za a yi wannan shine ne da haka dan Allah ƴan uwa wannan kira ne zuwa ga ƴan uwan mu ɗaliban karatu dan Allah a daina ɗaukar majalisoshin karatu da mambarori na juma'a wajen huta haushi da mutane dan Allah a bari duk wanda za ka yi masa abu to ka yi ka gamsar da Allah Allah ma ya gamsu cewa wannan abin nashi ne shi kake shi kenan yanzu duk masu karantar wannan wani zai zo kaga yana ta maganin ikhlasi ikhlasi amma wallahi bakin ya saba da fadar ne amma wallahi zuciyarsa da gabobinsa sun kasa karba su yi mai tadbiqin ikhlasi amma yau da gobe zaka gane haka cewa dan haka dan Allah musamman ɗalibai da suke tasowa mu guji mayar da gurin karatu a matsayin gurin huta haushi ga wani wani ya mun ba daidai ba ina da mun bari shi bai da mun bari ai wallahi ya bari sai ya gane kurin shi kuma an sha kukkulla mu wasu sharri irin wannan wani bai da alaka da shi'a wani yana da alaka da mambari ya zai makala mai aqidar shi'a a kuma gurin karatu zai faɗa. kuma ya san a lokacin da yake faɗa san da ya ɗauki wata aƙida ya raba mai ya san ƙarya yake kana kallon cewa wannan wanda ka raba mai in an je lahira Allah ba zai tsayar da ku ya muku hisabi ba fa yunabbiukum bima kuntum fihi tattaliku. sabanin da aka Allah sai ya tsayar da mutane ya masa hisabi ko wani a jingina mai wata aƙida ko wani a jingina mai shi yasa kaga a kore jingimin da insan sun taso sai ai shekara ana tattauna su ban ce komai a kansa ba so ni ka'ida ta ban san abu ba na magana a kan shi sai dai in jira wanda suka sani su faɗa ni ma in ji me suke cewa shine ka'ida ran da na san abu in yi magana in ban sani ba sai in saurari wanda suka sani wannan ita ce amana ta ilimi Allah madaukakin sarki ya sa mu ainihin wato dace mu gama da wannan duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh